Firaminista shugaban gwamnatin jamhuriyar Nijar Ahmadu Muhammadu ya kira da sashen Hausa na gidan rediyon Faransa inda ya kwatanta gaskiya da adalci su ne tushen ci gaban kowace irin al'umma. Eh ana son ci gabancin ƙasa ba wata dubara akwai ba na harko dai adalci ne. In aka sa mutane masu adalci dole ne a samu ci gaba cikin cikin ƙasa. Banda wannan a samu haɗin kai. Ba a son ana iko wanga shi ce haka wanga shi ce haka ana son masu iko wanda an kasa gaba su zan kansu shina haɗe kunganan niger da president de la republique da kin assembly da prime minister ba taɓa jin wata masu kankaninsu ba to alhali kuma lisahi dan shi iko ba ka kama iko ba baka san abin da za ka yi ba sai ka shirya in ka zo iko menene za ka yi to mu kuma cikin namu tsari na pnds tarayya mu yi lisai bisa ga kamin mu zo iko in mun samu iko menene za mu cikin wannan lisai da mun kai shina bisa ga shina cikin kundin da muke cewa program da renaissance shine kun ka gani ga shugaba muhammadu isuhu yi program da renaissance act an an ka na biyu yanzu muna bisa ga na uku Firaministan jamhuriyar Nijar Umudu Muhammadu ya bayyana wasu daga cikin nasarorin da ya ce gwamnatinsa ta samu sakamakon adalci da kuma fahimtar juna da aka samu tsakanin magabata. ƙasa ƙasa ta na